الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته na 29 july 2016 ya fi jumako a za a cakatun littafin sharfa suna ya liman abin muhammad hassan ibn ali ibn khalafin barbahari جلية 329 زمان هجرانا زانا مجي تعليقات يونوي معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان شو معالي امام البربهاري ونقول الشيخ فوزان وشاء انزباون جي مقدمة ya zane jin ne ko? ga ya bukata da tabbata ya Allah ya na jan bukata ya tabbata na salatu ya ce ci ya mace tabbata ya nabi muhammad ta zanuri ta sahaju shi bayan littafi na na manna albar albarbahari sun numa alhassan ibn ali ibn albar albarbahari a e ba barbahar nau'i yoyin nau'i ya ci bai na shafe je na ko an gan wujewo ya e tun ya ci bai wucin ko kuku ya ci bai wucin ga alimamul barbahar fejin ce yi sun nan madami ne manko ya maza bayan hana gila shi wujika tun da gimakanta ko ya gimakanta ya gimakanta kanta imamu amadu shi ila ki al al-murwazi na da zai shi bayani umma je ilimi je sarawin waje dugun ilimi waje gbagubo mu je ilimi aqida to ilimi fikihu da man wuce kunno ci shi sune fi sharh sunna ene babi as-sunnatu babun nonon gayi ya koya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unji ga yana kpabiyu yi nan gayi yana manya hadisi shajin ga yana suna gayi ma sabata an nabi sallallahu min kaulin au fi'ilin au takrir nole ne bayan manya hadisi shi hmm. amma yana kpaba abun nona wai da gacin aga ma na ya kuna nabi sallallahu alaihi wasallam lamitu to nabi to sahabi shi to a salafu salih ya ci magwabe babiyan aqida babiyan ibada babiyan fikiyo babiyan adabo babiyan tabiya yona yana ga ga kiyo sunna man jaja tuye ya masalai fikiyoyi da to yi tafiyan aqida ko mm. gan almasu alal kufaini sunna yanzu shi guba ba sun noro ko a gane kawon mutaci yara mun gole nan na shiya tun da hannun e, tun ya tun ba biyan a jin rajya ya fi ku dala na jaji kinan na jaji nan ki rafi da nan ko? sashen masala jima e, tun ya tun ya bu alaga ya gwaka ko ko a ɗegaye ko ya bai da manufan da mai ji wuce jana general littafi yan sharhu sunna littafi wani jami'in mace sarwa da amfani na mine na mai ke lagu ko da muhimmanci sarwa da littafi yan papanjo ko mm. da mini man kwajo amma dai zamu ci kwanda ke ji katun da limamun da wasu yana ma'anar sharhu yana mai kpage sharhu ne yau bayani mun ji ga yabanin ga sharhu sun na da yi ta fi mafi dai dabanin wagon waje sharaina ko wuji fasara ya littafin na? yana mai ɓaba abu kawai mun ce ga sharhu sunnati ne kiyo ene shi ba wuya na bisa a sallan babiyan aqida babiyan kaza babiyan kaza en bidiya ki lagwa su wani ga wuya jin bayani mu mun ji ga littafin da kayan ga sunnatu da littafin da lagwa cewa ju shari'a no a daga min fayin da na littafi da wani jakai cin aqida wani ga ya ga sunna misali yake a sunna imamu abadu muhammad ne sai a sunna ya abla ahmad ibn hanbal na sai a sunna ya al'asram na sai sharu su da ka da halin sunnati wa jama'in lalikayi na a ce a gama ke yi littafi ya kai da shiga iman ko a ja sai ƙirgin yi na shi da alaka da aqida yana ke sai bukhari na da ba da ba da bai kitabul iman ko wale wajin bayanai imaji ba sakwai jimalayi ka yi maji ba littafi ya yi maji ba tushe ya yi maji ba falik ya yi maji ba kadara alkhairu to shari'i a mai ke yi littafi ya fi shiga a shari'a ko kike dabu shari'a ya imamun ajirina a mai ke yi ga a tawhid ke kitabu tawhid ya ibnu khuzaima ko a make yugan al'aqida ngayi yana daga ta bankura dan yabno ma fi laji addini na wale ga sunan na jibbeni wale ga yi kakai a mai na je payo ne yemi hmm. ta wala mashahata fil asma ko la mashahata fil istilah hada ke dai ne wa ga mun ga ji ke mun ga je mun ga gani na ko hmm. amma ah, ina ezaje jin karo gani na cajin gan da wata alaƙida bai tauhidi nan wata istilahun nan a cajin gan a cajin ga istilahun ya alaƙida ko istilahun ya tauhid a hudu dalilai wani bida alƙur'ani wai kwanin bida sunna gwani nawa ne egagiye yin nan ko yana zane jewa ne zai daga jin karatu yana littafin ya fi don alisun na cewa jama'a masu gaba irin nan hmm. ebo ya da didi di babu ya ko goro coki mai akirin firaku dala joma ko hmm. a yi gagaye yin daga ya ba gajin rajiya zai gbishi mu hmm. ko amma in yau ne a e gairi na masu kun zangoci shi agbi a sai gairi wuce zangoci ma mun ji karatun da jan hmm? a dai da gbato gan jarida ya gato ne siyasa ce ka fita ka da wuce rari ta fita hmm. e ya bugu ga shakka da gairi na zanu shekara hangoyan shi ya cin aliya yayin nama al'ummar jife su kakayi wani ji faruwa ko? ainihin mm. ungwalar tsara ne gaskiya da jamane ne ba ganin da yi ko amma zanen ji ya e daga irin da na suku kunje ne manufa na dauna yawa e ga alaza shaki ba bai na shaka ɗaya na sai goro na mu ko mm. a da mulhidu adị zindiku ade zai teku boro nan ade zai bidiya mai jona bata ga suna ni ga islam shi kenan kuma ga diga su kwa ga na na yawan musulmi shayi ni musulmi shayi ni ta kiyan ba uwa ta hmm. ga to e musulmi shi a je ni a ta ci akida wangyo akida na tsasa la je ni na yi sannan su kwan ga wani kuro ne matallahi alaikum iz kuntum ada an fa'allafa baina na kulubikun pani mana so ko na tayin yana yi makire ne so ko cin mai lamun wado shi kila sahabi shi a ci aje ni ba na ganin kila sahabi shi a ci fe bi wado shi ba na fe no jihuli na mun je ndo chani ga ila wasu na muhammadu da sabago yadda bana ga wangi ko kana ta da wangi amma zando ojú fún zando àkídà ṣe pé ibi ni na ja amma can ya bayan matsalayen fiki na shi mahalu ya yi ta nan na dalilin lawanan role na wa lata fi gani gari na kere-kere na ma ladawa biya ya bane matsalayen shi tihadu amma can da ba ba biya akida a na gasa kodin sunan da na gasa kodin sunan kan ko? Hmm. zanagan sakwai da kansan kasan daga aya wancan wani kemnin goyajin fasara na zauna ko? Hmm. ga kan zanagar kan za ce to ɓata dai yi ni ne mafuwa da tu da zanda alwa ko? abudan wa yi zanagar ta yi ne shi yau kwa zaki na ala a an ala kwa ke ba ko? Hmm. wato zane shigewa gan musulmi yi rayuni yanan goya kan jimre zonin ala akida ta zu ko hmm. akida na ikuci bebe yin amma lacha domin ya alace caji niketi ko hmm. a jibuta ya ce bogi alamata ne muhammadu bogi a gali a ne muhammadu bama cin da ba maga da yi jabe da tun sako gangani bai tushe wuni hmm? na ga ala musulmi ci gashin yin abe kyara da niyan gaskiya ne amma ga yi na shiga sukun yi mamaki na dabanan ajin a filin ciya da zanage ke yi da shiga da sun tauhidi ne a cajin gaggan zanen wani zaje kafiri zanen wani lamusulmi ga zanen hanyar wani jiyon zanen ikafi dàgbà koyi náà dàbí jíọ náà dàgbà nga ya ṣiṣẹ́ ọ̀dà kò fọ́jọ́ gọ́wọ́ ewu gọ́wọ́ ewu ṣẹlẹ̀ sinetí albarba rẹ̀ owó tutun fere a kọjú gáàdà kọ bàá ma fi ẹ̀rọ lánàá shi kàṣù ẹgbẹ́ ó ti ṣe láàzùn àti ọtí tẹkẹfìrà àgá òtí láàgùn fọjọ náà ó náà ó ṣọrọ fún ṣe àlùbárùbárù ó tuntun pèrà. sheikh fozani gato iya gangan wa ya ji yaye na ya gato ya lazashi ya kwashe ni bai ni an ni ma ita ce akira an ji na yana na ya ga e agu e ka bi nasiri wa bil mu'minin ga ce ci na tuwo zuma to bi nasara yin to mu'mini ne wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim so ko e gba shi lewa do shi da ga dukiya ne be cikin bukata na wu ya e ci wa na gba Allah shi wa do shi wa do shi amma so ko ta la gba shi e wa do shi sai ya wa kuro ne matalla ya in kuntu ma da fa allafa bai na kuro zuku e pani mana sai ya ci jiya na pani na makiri doje ya sokwace ya bayan lawan wa fa asbatun bi mati hi ya ci hafi ya bani ma ya soko ya hafi ya jiya doje wa ma la shafa khufratin minan nari ya mai ya hafi ya tsobana ya dana misaliyani fa an kaza ku mina sokwace ya gagwa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun an ni gasa a yi jiya ya boye laide ba wo ya da bana lazan an ji a ci ga muta ci goro na sai a ìdáwà da wani na tuci bebe yi wa ma ko ma sanna min qablika min nuhi la annahu la ilaha illa ana fa'budu ada tuci ne tutuka no na sai mai yawaji ji ga ga jibuta sai ce wa an na zai umartu kuma umartan wasu da fa'ana rabukun fattakun al'ummayen na al'ummar ne da gari sai ce ya sunami ce ci gogi sai ce lati na gan inna hadi umartu kuma wa wasu da wa'ana fa abudun ya bago waye ji na agatun musulmi ga ajiyar nina ta gaji bota ce ci ne goyi ga mai annawa yan do na ma gaji bota ci mai ce ci a nan yi ci zalika bi anna Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil inna malaga ce ci ga yace ne gaskiya na majibu ta ci mai ce ta ne yin yi wa anna Allah huwa al al-kabir inna ga yana la musulmi ci ga jani ne hadi ci ga da gaskiya na ya bugo sai ji ga ne ya bugo Allah kida ta zu ko amma iya gangani bi gani bi fifaye yana shi magagandan musulunci umarjan bo zamani a nabi a lawa cici a ji musulunci kan na nabi sa sallam jinan na ga ala musulmi shi ci ga agu na ga yi na su ji tsani ya albar ba a da zai ji yana a ci kali tafin na jina ko mm. kaku na fitina ibi a tsamina gigan kere-kere ci bi a tsamina igbe shi ci bi a tsamina a kalitafin ya akida na ji ejin bayani naji sunna na na na yusa sallam ta ci gobe sa'adu ji ne ya karni ya mafari ji na na zane ga ga ragagwa na ga fanci lugwa na ga halaka na ne sa sallam da taraktukum alal bai ba ha kana na hari ha ko ne mm. ya ta ce kuma goro na kiyanan ya shi kiyawa rai gidin allah subhanahu wa ta'ala gan al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni yinan na bai jaji kafirci na aka wa bai lamarin addini ya yi bagwai ga su da amurka na mitoci a da yau makamaltu lakum dinakum yinan na ne addini gumiyaye wa su mamta alaikum ni'amati ma ni ya mallada yanzu baye rozaitu lakum da islam dina mai da jiga addini musulunci gayi addini na gajina na ganyen na alakalimin musulmi ga gunan amma ya zubi gagan na tami'u alamar tafakna alaihi wa yi aziru ba'aduna ba'adun fi maktalaf na fi yili gu ta cinye ne ga da yake fako fi wani yili bawo ziri ya da yi ya cinye ne ga jiki nan ga da can da ba fi wani wale na ka'idan hizbiyu na shi na nan zane ga ganin da ya san riban nan ya ganna ba yili gu ko mm. ta ce yanayi ga da kinan ga daidai bai da shi ci gani mm. yi mai jiwa shi na siya ta ce yanayi ga da can leba na yabu bata yi lami tuboron na turai daidai mm. ko? yau da chef for zan na mini impossible gudun abin ke tilafu na gaya ki da wani amma tilafu na gaya fike ko masal fiki yau na yi masal ishtihadi a nan lawo a doto su ne wajibi na mitu dalili ashi kan ga ita littafi ya fi kyau ce ce fahimta na za tu duhu ila Allah wa rasul ya ga bai gaji ya ba da su ce ci gangani amma ko na wajen dalilin da ci hmm. ga musulmi sha nga malawa da za zane maza bayan malikiya zane maza bayan shafiya zane maza bayan hanafiya zane maza bayan hanbaliya zane maza bayan zagiriya to sun esojini to sun eji sallah gani to sun efi azun gani to sun wa karatu e, ewa ilimi gani bai doshi ewa kibo masailu na to wuce masailin fikiya na ma ma'indoci jin wala mahalu ya ci hmm. ta ko hmm. na magake ci ci na sukun a sa jaki a bayani jibe ya ga ya bane za kaza kaza ta buta ne ga yawanci tsula da dalili yanzu ku musu suma hmm. abaidan hmm. yau ne a da dabo zanwaci shafi'iya zanwaci hambaliya ko hmm. amma mun can da bayan mun yi mun can da bayan da tsakaniya da suna nan da rafi da ko can da ba tsakaniya da suna kadariya khawarij murji'a jabriya sha'ira maturidiya salimiya Eh, shirat da sauransu ce labarin shiga da sakamakon no wale hmm? gan ce labarin mazari bishi wale gan ganin mazari shi ta da tafi na waje yula na da yi malu ya bayan dalilin na su no problem hmm. ya ki ba ki da yi ni to hanabila to shafiya to malikiya to hanafiya ja ki da yi ni ko hmm. odo zai ji to na da zai fita shawani gwa wasu da cika yi hmm. adda zahiri wace fi amma mada fi hanafiya mada fi shafiya mada fi malikiya ko a cewa maza bai malikiya mun yi jin amma wa lura shari'a a kira shari'a mun yi jin alalima ibn abul hasan la shari zumai ma maliki bube maliki ya riki so waye jin islam to akida imam maliki una ko ya gashi shishi. wọn àgàn ọdọ ṣàfi iye àwọn èèyàn jọ àmọ́ àkéde àwọn ọdẹ máa tòlì dí àwọn èèyàn ẹ̀yẹ́ ní kéṣin náà kó ẹ̀zà àgàn ọ̀gán àǹbàlí àwọn èèyàn jọ fíkì òwò kó àmọ́ àmọ́ àkéde ọ̀sùn fún àwọn wunji mini wunje ba imamun da je ba ya fi kyau amma ba a kida wani aliya ba ga wale ne ji a ya ga ne ji a mitu imamu wacce sha ya bu wani a mitu a yin doce amma aliya ba yin doce aliya ba hmm. a kida ko na wunda mini yana lamar jiki a limamul barbahari na a kalita fi je ya tiye ko goro nun gwanin zaga tu. ke littafi ya ce ci ga suna ya nisa a sallin da ba wani a salafu salihu shi na musulmi ya dazanta ya ci wani na magada mini na siya ji ya ce ci to to ci to littafi to mai musulmi to general musulmi shi zole da lamari nga fi ina so ko hmm. amma jin bayani ya zaja a rita shiga agi wato mu'allafati dana alhamdulillah hujjansa kuma da na yabali ya halika man halaka an bayyana ti wa yahya man hayya an bayyana hmm. an ga jin halaka nan mun jin halaka wata kin ya bayani jiyo an ga ake dira rayu ta alamin tuba wani sukun da bayani ya ce in kibo a bayani jiyo al’imamu barbahari ga alhamdulillah illazi hadana lil islam yaje buya ce ci na yi ba da shi musulunci na wa manna alaina bihi umani majiya ga ya musulunci na wa akhrajana fi khairi ummati umayi lati ya da al'umma nan ga da alkhairi gona fa nas'aluhu tawfiqa ye badace wajibi sokwe lima yuhibbu wa yarda لبين bayana يوم cewa mai daji مما يكره ويسخط يما يبعد yakrahu wa yaskhatu yi mai ba da sako sako gwayyota daga بينا كو ce na bu ko tuye ci ma ji fushi gangani da yi nan ko wale yi manca littafi ca da yabo wula mutu suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam yabo na nabi sallallahu alaihi wasallam wajin jiya bu ya tuye ci ma daji ya cikin nan man shi ma da ya ji nan aga katin ta fi ajan ta bismillahir rahmanir rahim bo asan qur'ani fa nan mu jiga alhamdulillah rabbil alamin gan ganci non su ku e waki bo asan nabi sallallahu alaihi wasallam ye ma'ana alhamdu ai jami'ul mahamid bo bata ni tabbatu ya sako ya ji da bata cinwa bata ni tabbatu ya sako to sune yace ci to sifati ce ci adiyana ai gudana ko jamnu bida alkur'anu ga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ko ya kwata tabbata lafiya jali ta kwata ne tsura mai tsiyegu ga alhamdulillah da zai halaka sama wato arda ja'ala zulumati wan nur yijin bayan ce na jali ta yasa magani bai kiyu ba jali ta yan baji ko gangani bai aske na ga alhamdulillah fatir sama wato arda yijin bayan ce na jali ta yasa magani bai kiyi na ko ce ce ci wani ba da musulunci ko ko sai ta yi ba da abu musulunci ya bayin da dina inda Allahi al-islam lalle addini ba su kun gayi musulunci wa bai sai gara al-islam idinin fa kubala mm. min zanaga da gada gwasa a lokacin maji na abu mm. ya annabi ga al-islam an ta shahada Allah ya Allah wa Muhammadu rasulullah wa kan salati wa ita zakat wa sawm ramadan wa hajj al-bayt wa li arkan islam ga dike ne ga dona ne sai ci makai wa tun daga baje ko jin askin zan me ci fiye yo zan me ci yahudi zan me ci nasara ko zan me ci majusi zan me ci sanawiya zan me ci kucin wa zan me ci takun wa zan me ci kabarin wa zan me ci gidi wa zan me ci tsawon sai ci wa. wace ya ji na ɓata wace ya ji musulunci ni masu kwanci ya zaune waje ba su kone yauko yau ne ga zarar bilalamin na janita ɓata na ma'anin sanan mulki wuce ya tasarrufi al'alami na ma ngayi ya tuna janita ɓata na yau ne gaya gaye al'alami na gayen doro na jisoci na ko? Mm. ba na jiga ije ba ko na wi ba lo musulunci nan ga wale ni ma wuce ko yin nan ya bana sai shiga aliyu makamaltu alaikum aliyu makamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan ga wale mini ni ma na sai ta gumi na musulunci da bu Allah subhanahu wa ta'ala ya kul bi Allah wa ra wa bi rahmati faliku fa bi dhalika falyafrahu kaga bi fadli Allah ya ce ci bi rama ya ce ci unga a fayin gbon dole ne lawo ga falalayen ce ta bugai musulunci rama bu magai alqur'ani ya bugo biya musulunci biya alqur'ani gai za fayin mu dole na itirafu yo gan ba wuna to yake jawo shi musulmi na waje ba sa ku ko na falala sa ku na sa y'a ya zana abunan ebe na waga mitu ba wayan musulunci kan ga walo nan? gama la igina na jaga alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ebe pa ije so soko na wi banan ka gan soko ka so ko na wi banan ya se da je ba wuna bo ga ga be fari ya hmm. ga be tiye ni ko ya hmm. zuga da fu wa minu boraji wolotu kiriki wa wasallaji wa azunfe wa zakawa wa kuranu ko fiti wa hadisi ko fiti wa da haji wa ji azkaru wa ji kazan wa ba su ko ga ungwa ko hmm. no ne za panji za guru panji aga tu kiriki lu aga tu kiriki lu aja fike dabiya so ko e su na so ko so ko be ga ungwa mu hmm. yi majinan e tunayelo ne o she to waja ta ba zakban a. ko yi mm. sai ke ne ga mm, gaskiya mu ba ni dai sai ce wala ku an fusa ku ɗaya galiti ta ce ma wa alamu bi malin da ka mm. ya bane ya gbaza hangi na wale da hannu nan girman kai ya yele ya zufu litiu tata ya zufu fiye ya zufu waishe ko yanzu shugabanci ka yanayi bayanin ushe ní zawon yau sai zai su kwago sana ilamin atallaha bi kalbin salim ba nu mujiga wa manna alaina bi su kuma ni ma su kuma da ta jiya yanan wani area ta na sai jiya ba ga musulunci so ko la ni ma musulunci la za na na so ko wa na tọ̀zà na so ko wa na wa bu ya aziki amma sakwai la'imani da ba wi da musulunci ya za sai zai ce ci gai da boye da kaune ya nan hmm. so ya ci wa afiraja na fi khairi ummatin kuma yi la'atiya daga al'umma ne da alkhairi ganin ga al'umma nan muhammadu ce ci ga kuntum khaira ummatin ukhrijat ta amuru na bil marufi ga al'umma ne da alkhairi ga ci la'atiya za a gida ya ji forbatun guri ko hmm. wani ne ɓaga al'umma ba wani a jama'a khaira ummati ukhrijat lin nasi wani al'umma ne da alkhairi daga batan ga al'umma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh zaje ku goro ko eji eh, jihad e eh, laili mu zaje eh kpaza ibi alheri ko wani ukun kya ga gawo da jika to tun malotumi kawai ha ba ga yake na waga jika to wace asin lobi ya nike ji kokarin wajen bayani a zanen shi zanen cewa ba hu waga yi limi wace ba waga alkhairu wace ba wai zayo ne kun su ko waje foro bai tuguri wa kagwaya tun ne ne wato fa nas'alu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda ye ba be so ko so ku ji dacewa so ku ji pade lo be na tuye cewa mai daji be no eze ba be so ko un lawo bi ti un lawo ya bi cikin ki ko mm. ebo kibo kawo ga kere gaskiya da nan wacce malotun da gaskiye wacce da kai da ya gaskiye ga nole to sun wanda dai wala jin hajjali anin ga shi shugawa ba duwa ma ebo wanda zanuwa ta latin wuru ba ta lokami jajin nan wabe biyu gama la ne da ya muka libar kulubi sabit kalbi ala dinika ya wayo tune je gbagba na sofwa en gbami labi tabi la be gikini abi tim la gikini gbami la gikini ta ci adini wogo annabi ibrahim alayhi salam mai lai na gawa junubuni wa baliya an nabuda al to ko ɗin ya to mi to ya gimi shi ne ya jibuta ya kutina rabbi innahunna adalla kasiran minan nasi

ngo ba duga fayan wasu da ya fitina wasu da ya yi wasu da ya zuru ɓuya eh, ga walhizu ma ya karahu wa ya fat al-imam al-barbari mai ke ba da wasu ku gwayyuta daga bayan na sakwai wani sakuji ba dai yi lo bayan na sakwai dajin da yin tobago tobato to akida na da sauransu da akwai goro na gani daidai da suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami nan hmm, fushi barbari ga yi ilamu idibibe annal islam huwa sunna ke dai musulunci gai suna wa sunnatu hiya islamu suna sunna mu gai musulunci wala ya kuma ma illa bil akhar ne ne ma gikini a sai da baci ma'anu da yayi ilam da biye na kaliman na eh, gunga ya bayar zula ala muhimmanci ya za ko hmm. ngole ga cewa bibe no ngole kalimar yi ilam ebe eh, ya boki bu e eh, zula muhimmanci ya gane wa gabe da nan take note be shi tukpa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir bi duka yo ga hadi bai wajibu ta bi gaske na sai Allah ma ba gafara zunubi wai. ko eh. mane zabi mane la ilaha izbi mane la ilaha illallah sai ga yi ilmu an Allah shaidiri liqab wa anna Allah ghafurun rahim ikpe ga ce ci mutan zaɓo ce ci mai fabe zai mai za wani ebe kalima yi ilam kwai ilam ya bon muhimmanci ubo ba na jiga al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam musulunci ga sunna sunna to ga musulunci wannan yana mai banin musulunci ga ya ku na nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam un bi gangani be yi nan to ce fata yana da be yi na addiniyar musulunci ko mm. balki su ga wa aslamtu ma sulaimana mai rabbil alamin قال الحواريون كأنبي فقمن أنصار إلى الله حواري نجد نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين كفروا على دوين فأصبحوا ظاهرين ko? ɗabagon musulunci ga yaje ba da ya sako buji da ya na tuci in gabe gangani da yi ne allah subhanahu wa ta'ala wa shari'a shi ko hmm. na ja na ban fahimci shi zai bayyana ji lokaci da wani ga expire ne amma aluma amma ne sa sunan sai shi na suku sai ci a tun anabin da ci biyar zuma ya ne muhammadu bai bago shari'a ne muhammadu muhammadu ya bata ke ya tofa boko tofa ko tofa zuru to zanci ko to zanci tengi to baji to zagi to son foto to wa to zangi to jenu ba ta yi ma da ji wani kulli ajalin kitab yamqu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab da buga musulunci ga na tuci be bayina ya ce a ji dawa mai e kwai goro ya e zaja wai limi wangi a malutu gangani biyu tuci dondo da zamani wai la adina fahum huda wai la wai la samuda fahum saliha wai la madina fahum shu'aiba wai ne ba ka za annabi naji ku kwatu da ba jama'a shi amma jaka jama'a shi gai ga ibudullah malakum min ilahin gairu so da na ji ma da annan muhammadu na nauji musulmi ko annan mallamin tu ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam wace dai ga wanda bukata yin iman da ba annabi na zanen jiki an wuji musulmi zanen ga ga shi bai ga addini nan muhammadu zana lutu da kawai ne biyo larabe shi wujin ayanin kuma a ji ba ngale da mai jikin annabi musulmi ba ne to wasu sunnatu hiya al-islam sunna ga musulunci wannan ya riƙe da tsakanin ba wala ya kuma ahaduhuma illa bil akhar ni a giki na sai ba ci mana musulunci a giki na sai bai suna suna ma giki na sai bai musulunci na gashi shigan mu ya ji musulunci amma waje ya bawa nan muhammadu wala mutuwa nan yana wani ji ne kai na gashi shi mu ci gaba wa nan muhammadu wala mutu amma waje musulmi nan ne wale zan nan yana wani ji ne kai waje bawa nan muhammadu wala mutuwa wanda a da filosofa ga ci damo a ka shi yoke na jaji na jaga a yi ji adini ne a da ya study ya adini ya yi shi na shiga sa uci da ɗaya eh, na gaggar shi wani ga ya sa ce jin lole kaza na ga ya kirki ji umarji ma ji ba nan muhammadu ya yi kirki wuce na wajen da su kwakwa kuma ma na an tukbala da katun illa nomi kafaru billahi kafi jin wani bai ce ci rafa mina sunnati alawu yawo lafa mina ce wai la'aba ne gbe kuzuni gwamda mini ya sunna luzumul jama'a wani walodi ya jama'a musulmi famar ragiba gaira sunnati famar ragiba jama'a jama'ati zane ga fan umarla mutu a jama'a wa ka ha wuce ma gadi na fakari Hala, a ribkatul islam Minu, unuqihi ko hmm. egbe musulunci na dan kurubun azu wa kana dalan mudillan zanna mun gaji mai giza shi kiwa ga wayo ya na sunnati luzumul jama'a wata wanda min ya soloji luzum ya jama'a ko wani wa gada ne ga musulunci ga suna suna suna gaya musulunci ko wato min unce wato mini sunna ga juzugu wala go sun aljama'a ma'ana dambe jama'in musulmi ji jama'a musme ta ce goro na amma jama'a na yi jiji ina ma alamitu na maji goro na alamitu amu yadda ya gunji je je ji yadda ya gunji je je na alo musulunci ba na yadda ya jiye ko na ji tsara waji na wane ba wani anan muhammadu ba a soci wuyi sun na wani alamitu amu a jama'a ne kpaba abun nan ngai alul haƙi ya zai gaskiya shi majiga dole ala dokun ajija hmm? kawai ga igboji amitu gaskiya wato gboji wunci ga jama'a ni da wani gama na zamani ma fara ga a ga jama'a za mu shiga abuwa hamza sukari unga ya jama'a ba lalima abuwa hamza sukari wai zai ni kila wa mi na ni muhammadu bai sa juji la mitu na? Hmm. ko hmm. mana amitu gaskiya bai za gaskiya shi yawa kunu ma sadiki yan ɗin ne liyan nan wai gaba wasu amitu a jama'a o ma'ali kima o ma'ali a jama'a ba mu visual dunubi a jama'a da shi guje shi da shi ana mai dunubi ne ke a nabi bai su sahabi shi ya alaikum bi sunnati wa nafi da kula fa'in rashidin ko yayyadu Allah ma jama'a yala ta zalu ta'ifatun min mace sa'irin alal haƙi na yadda man khalafin ala man khazalahum hatta ya ce amin lai wa hum kazalika ibi ga zuga shi wani sallah ya jami'a wani sallah ya jimaya wani sallah ya idiya wani wazun bai zajiya wani ji kaza kaza bai ina wale na zanna mukhalifun lil jama'ati hmm. ko ya zaje na ki wace musulmi ji yanzu ba babu gandondo ngole wace lega ya tukirki ya wale ngole zanna mukhalifun lil jama'a waya zaɓi wani alu sunnati wal jama'a ke iraki to shamu to yamambo ko to tabariyo to tabaristanbo to basra to kufo to afirka to nigeria ɓata ya ga ike ga iri ne ga ewe ki igbo egbo na asali ni igbo lagan ti ozan doro yau da tsakan sabi ni yawa nafa marar giba gairar jama'a fara kafin kada kala rikatar islam min unuti gaza hadisi ga man faraka jama'a kai da shi mai fakar kala rubkatul islam min unuqi an ga gabe jama'a ka gwandani na no le gbe musun ta ajin koro yan zannin no le wa idun ci ko da na enwu na mun ci ko da na no yana ko a nai kumbin bil jama'a fa inna allah ya al jama'a ya kwa san jama'a bane ya ya ce ci mutaciyan jama'a bu na anabi sa sanin ya labari ga uzaifa ibn al yaman ko wuyu labari ya ce na jabe je fiti na jirani ne diga kaka ina na da agungan talzam jama'atal musulmi na imamahu Allah ban jama'a musulmi gangani bi ce da shi cai she ni ga jama'a ya yi daidai ya gube lamar yamma mafari mana jiwon ya alkur'anu gangani da sunne kun ji ga maza bayan zakazan kwaye ya ga ya zakazan ko littafi kazan ma ji. ita yana tsoron gana sako da cikin gana ya ya ba ci a da ya chi na yin musulmi na na fi shazo na ko hmm. waye ji na ga to eh jama'a babu kiyayen babu yin imamu na ga malawa ga mu zai faga tal jama'atul muslimin wa imamu hmm. wato kaga da jama'a made imamu su ko ga ta ta zirtil kalfira a gabe firakun ce bani mana gabe kungiyanci ji ga sheyi mai danan ma'aliyu ba kungiya idanan ma'aliyu ba kaza idanan ma'aliyu ba ta yi na wagan dalil da na alkurano ga su ne wale ba na waga wa'aje na su kuma tushen wana wale fitina zane labe da nan wale gashi shi odami tu zai jali alkurano ga su ne ba na ma ko wadatu wala mituza da sharati ga mana jaya alqur'ani da sunna ga mai manajin salafu salihu ji amma dai da shi ne musulmi ne kuduhun bikin ko na fe na ko hmm. ebon adi ajini sai be jama'a ma adi jama'a sai be imamu imam ma adi sai be san uwata ko amma kana ga wala mai to da shi ne ga wala mai to da shi ndoro ba sai ne ga ci ga ga wajen mali alkur'ani da suna ba na gala tuma ba ga mu la ta ta li makhluqin bi ma al khali no ne nan na demu wallahu ga zu ga ji fil arai wal mukhalifati rai ran biya na ya alle ba ne zu dike ga be shuzuzu aga shazu ta ba aya ba hadisi wa ga fi adini ne za jujubo ne gibaro wale shazu ga yin nan ko gan ya zo jin yi gogun yi gan wale shazu ga yin nan ko ko gan aramu ne da shazu tukpani ga yin nan da numfaya akwai da biye ka da kaza kaza ga wale mana jin alusun nan so ya ga gani ne wale ga ko wal mukhalafat gan da ya gane shi halle ga annabi Muhammadu bani gabe ga irin wuce ga ko wale ga biyan na ga wale to zanne ga ji luzumiyan jama'a musulmi jo ne tatiyan idin ba ne wale khala rikatul islam min unuki ne al'ada yan balarabi ko hmm. agalla nan gishi ajin lai mai dan kuro ẹbú bíi adìkí mọ ẹbú àbí ya mọ kọ ẹbú àbí ya mọ kọ ẹbú kuma màá kún dunu bíi àgbẹ̀ tí wọ́n jí mí ní mọ. so ẹ̀gbọ́n ṣẹlẹ̀ ládánná yìí kúrò bẹ̀rẹ̀ náà sunkún ẹ̀gbọ́n ní ẹ̀dẹ́wọ̀ ní adìkí náà ní yún so aliyu sa sallam ca jama'in musulmi la lamarin nan. Ngo ne ngato jama'a na yayi da nọ. a ni ko na gwata daga alaka wani gato wa kana dalan mudillan da na maga ajin maga shi ne mana ga ajin bai ci ta ci ma fi ke gin shi sai shi wani bai shi ke rasula min ba ma ta bayyana laulu huda ويتبي غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصف جهنم وساءت مصر زنا عجين بيوتوشي بان بواتو لايونا ما متو يكون يجي مؤمنين شانا يقول يا يوم بينا وما يوتونا يسكبا زنا بينا جهنم وساءت مصيرا معنى الإمام البربري قال خلا ركوت الإسلام من أنك وكان ضالا مدلا ويقول غزا عن شاجر الدانياري it depend ebo na lembayan musulunci da lembayan sunna wudi lewunya zanwace na uji na yana guwa su musulunci na zanwace na yana muji na uji kya muje na wuzo musulunci na is tied to e, ya ji kakani amma ga wale ya e, zule da jama'atun musulmi nu ba ya e, zufi ga shi zuzula kawali ya fi ga yanayi gali ali ba wani alayhi sa sallan ba ne ya zufi ga bidiya ya zula mutu ya tuye ya gban yan na bayanin wanda ya zai la'agi ya zama fi giza shi nga malake mina zai da alkhairi ga tace ya sunna jonin a gayi manya aji wani zai ji sheri ga tace yan bidiya ji wani gayi manya aji ya baki bo manya wanci gai progress a gai jiki a gai tsakiya bai jijo a ce luje kayi da decodification yau shi ya zai ce lamito nga mala ja munu safuwanu ja da munu jira'ami bishir bunu giyas nimirisi abu masu ilmaturidi su mamatu ko eh. shaitanu tak Eh, ibn sina abu nasir farabi abu hayani tauhidi fata zane shi ebe eh, gishi nan sabo kibo zane bidiya nga abe jin fi jebu zane shi eh, nga abe ji fi jebu adini ane muhammadu nga abe ji gwafi nga malaja sai tun ayayyatun jeje na faru dalalata min safahati ra'ihim lakin na nasar na bil qur'ani za ci shi a dai gitu zuma ebo wawa gun raya abu amma a lusun da ji ina lagwa su mai kiyo ina alkur'ani bi gangani da yi nan ko ji gani mm. ako ne ga kin ba ba ni muhammad yusufu da kone ji alami tuna gaza wani jaimani ute ibi da kone ji alami tuna gaza wani sai da kutu da kone ji alami tuna gaza wani asalin banna ya kone shi alabi na zane kpata ci shi yadda shi aso ibu ewe kibo ene ja pirici na shi usulu dini ko aqida wani wani ji kiyo wani le bawu ya anabi muhammadu ba wa malam ya kun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu ruda bal zujir yana ɗe zamani anabi ya zan ba ci be biyu zumu gona a ga anya da tun zamuci wal ilmu inda subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu